والمورخ والترى أظن طيب، هذا لا يقطع هذا بيت المواريث لا نعلم ها ساعد أقول أي بيد بيد الله أوه هذا شيء بئس المورث والمورث والترى فثلاثة ahalun likulli mawa hawa ne ina mai nema jiya ne muka nema da shi can ƙasa mako muna neman inda da aka yi magana an mutafiyan da cewar Allah bai mutafalfali da ko na kawai tasarrufi ne inda yake cewa eh, kan yawa salu bi na fai tasarrufi lillahi farbuhu bi fa'alun lahi fil liya eh? eh, saboda sun kore ne su yan bidiyan saboda su nuna wai kada a samu mai biyu تشارك الله تعالى fil kadi fil الجنة وقالوا حدث الله الصفات bai da siffofi daga baya ya samu siffofi ba da Allah ya kun muttasifan bi ko li'alla tusharika Allah don kada siffofin su haɗu da Allah sai za an samu abubuwa masu wanda ba su da farko da yawa fil gidan وكذلك قالوا بفناء الجنة والنار ثم فكت هكا سبودا إن الجنة تدوما وتا تدوما to ai sun yi kama da Allah kenan dan haka aljanna ma ta za su bare ku wannan matsalan ku kalli ne wajen tana da mahimmanci wannan kullaha bil bukai ko wal abadiyati to sai nake mun yi irin wannan magana ba ku dubo ba ga da duba wa taribiyar eh, ya Allah ya ke ni ne da tabuna Ɗari biyar ya ce a babba da uya kuluna Ɗari biyar nabda'u ya kolo su wa'annan yan ka'idar suka suna cewa inna laha a dari da ɗaga gungun su shafi ne ka shafi ne ɗari da ba lamban ba lamban bai shi ba shafi ne ɗari biyar kaga al-mabda'u ya kolo na inna laha subhanahu yamna'u tasalsulul hawadisi fil madi suka ce

يقولون التسلسل في الماضي ممنوع التسلسل فيها التسلسل, التسلسل فيها فالله تعالى كان فائدا بعد أن كان غير فائد هذا بأيك نبونا Allah ya fara aiki ne da baya aiki. Wanda ba aiki ake maka fi'ilu kaga halittawa, kashewa, rayawa, menene aka da sauransu wayan nan bai da wannan sifar daga baya ya samu wannan sifar saboda in an ce yana da su an samu kalimani in ji su ina fata an gani ɗan kalo eh, shi da eh, shi ne wannan ko eh, ita shi ne a baitin a ƙarƙashin wannan baitin da za mu shiga na nake jin ko da yi shi shi ne ya ce bi isalmu wani ya ma ba an kwando da na ɗari hudu da tasa'in da tara akan wannan baki ne da za mu shiga jiya na yi sauri ne na faru shi kafin lokacin kuma mu je inda za mu je yace bi sal su wal muwarrasu wat turabu ai fallazi warrafa hadhihi dalalati wanda ya gadar da wa'annan fatan ya da su gado ya kirkire su ya barwa magadan su suka gade su yata'allamaha ya kadaha, ya koyar da ita ya kudurata wa nafsul irfi da asalin shi abun da aka gada wahiyar balala ko so ne kwata kulluha ba ta da gado da kayan gadon da abun da aka gadon duk ya ce kauluhu kaulun rasulullah kaulu jami'a inda na zuwa ƙarshe shi ما أنكر الأئمة على الجهم بن صفوان إمامي بسنون أعمانسو أين أكن جهم با تن صفوان بس سوكي جهم تن صفوان با إلا لما يتضمنه شو دم أبن دار أين سيطارو تضمنه مذهبه من هذه الدواهي نوع إن بلاؤي الداهية جمع سدواهي ga haza yujibu ala ahalil haƙi wannan ya wajabtawa masu gaskiya ahalus sunna wal jama'a sadahu ahalil batili tona maɓannata maɓannata irin su jihama wajibi ne a tona su da'iman wa abadan fala yi ta ne rasuli rasuli maganar annabi ba ta taɓa haɗuwa ma a ƙaunin jami bin safuwana annabi ya ce Allah na da sunaye Allah na da siffofi mu ishe Allah bai da suna bai da siffa ya haɗu annabi ya ce Allah na sama mu ishe Allah baya sama ba ya karo ba iyakacin karo to kaku ai dole ne a kayan da mutane jihamo famuku ne jihamo fa yana sabawa manzon Allah jihamo fa ya canza karantarwa annabi walillahi al-asma'ul husna haka Allah yake shi ko jama'a ah, ta malahu lahu asma'u fadlan anil husna ba ya da sunaye ba ya da in kace yana da suna to tuntu ne ke da suna sun zama sauran sun zama musalsalai to ya Allah da yawa ke aya aiki Allah ya ce ta fa'alun lima yuridu shi Allah ya mace a la ya fa'alu to sai da kana nan dole a san akwai sabani nesa tsakanin abin da mu ke tsoron mutane kai da abin da manzon Allah yake so a haukai. a ƙarƙashin wannan kwasa tafiya ake ya kamata a tsaya a kalle nome ne ake so a tsaya mutane a kai mutane ko me suke so su soke mutane a kawo da kuma da su idan misalin kana tafiya kana karantarwa ana warwarewa ka ɗora mutane kaza kaza kaza wani zai yi sauke su a kafin dala ya rikici hmm? dala samu rikici to da dama mutane sa ɗauki mutane mutane kirki ne gaba daya akwai wanda yana zaune da a da jikar da ya sauke shi zai warware shi inda ma za ka da shi na yi da biya da biya ike ka ce ka ɗan ka ka ɗan kuma ke ba dole biya su lo to kai an ba ka ji haushi yaya annabi hmm? kai karantawa kai mutane ba ya saka suka juye bayan da kace haka ne ba baka wani shi ko Allah ne ya dora shi je ka cewa mutane kuma Allah ya yi da ya iya ya tsaya shi roƙi sai ne yake ba haka ne da dabin yake ka kasan ko dole mu kula da jahamu duk wata magana wacce ta kullo ne kama da jahamu dole mu san da ya mai tantaka da ita ما قول الجان بن صفوان لأن قول الرسول إيمانه وقول الجان كفر فأنا وكذا يا مرتبة المسلمين sun shiga wani halin da haddasa san bambancin kiran annabi da kiran jamu ba a ta je ka kawo mana akan addinin musulunci wanda ya faɗi wannan magana in banda ba don ƙirga jahilci ya ce ce wannan kafiri ne na asali ba wai magana ce ta kafirta shi ba asali da ba kafiri ne zai yi aiki kafiri ne da ya shiga rigar musulunci ya karatun addinin musulunci ya zai rarrana a cikin mutane yana son ya rigar da su قوله نفه mu. والله جهود جهد نصيحة كما لما سمو كدا فيها ما تنونا مكو جهامو كما تأخذ جهامو والله آيسان جهامو كدسيا مراد أهل الحق جرد على الجامع ما نفهم ما سدسيا ما إذا ما سنه جهامو وغيره دولين جهامو دقات على بطع لدين جهامو بيان الحق لألا يتكرر به الجهال don kada jahilai su roƙo da shi kuma an riga an roƙon ya riga ya yi nisa tun da wannan magana yana faɗin ta shekara ɗari kusan bakwai da ta wuce eh? yau kuma a lokacin nan ba a karanta maganan shi ba ba a ɗauki matakan ba yau jihamu ya mamaye har ƙauyuka kwanan yadda yi ƙauyukanmu na najeriya ai haka ya mamaye duniya tauhidin yau ahalar sunna an kana karantar da shi shine fitina in ka karanta na mu kore manzan Allah karyata Allah karyata manzan Allah canza addinin musulunci sai sai ilimi kenan a masallatanmu a kundin zaurukanmu a menene ɗinmu kai Allah mun gode ma da mutu ba har muka san wannan sai dai yanzu a yanzu a ce akwai wasu ma irin waɗannan masu kama da irin wannan akwai su da dama cikin tafiyar mu a yanzu misali idan ka tashi za ka ajiye littafin za ka kayan kanu su ba amma bayani da baki wanda wanda in kana cikin bayani da baki kana cikin bayani da baki wani tsallo sai ka gare ka maka wancan to ka kai sa a su ganewa amma in ba su gane ba ka ma fara kawo musu ko dan daban ne karatu ake muku za ku je ku koya bisa da abin da kuka tambaya da abin da kuka tambaya da duk za a kawo ku shi amma sai in kana musu bayani gaskiya kai za ka fi gaba da gaya musu kana gaya musu kana gaya musu in wani dan kunno dan wani abu daga inda kuna shi zo zai ka maka shi gifta maka shi to dan dan sai ka bari ka ko kai ka ba shi da dalilai da hujjoji ba a kolai daidai irin shekarun sa da daidai irin abin da ya karanta da daidai irin bi'ar da yake zaune na mutanen wurin din sai ka ba su amsa irin wannan da ga yadda za ka samu ka je ka samu yara tula a garin ku ko nan da kana koyar da su ka ce za ka ɗauko abin da ku yi nan gaba ɗaya ka zuba musu ko manyan maza ka iko ba zai rubu da rada ba sai ka tsaya ka ba su wani horo na dogon lokaci na dogon lokaci ka tsoron da akan wasu ka'idodi duk yadda abin zai girgiza za ka koma kan filo da ka tsaya kan filo kuma don ka mutu ka riga ka ɗora su inda za su ci gaba da falon tsaro ba ɗora su aka yi kai ma kana ne rumi ma hukumar da kana iya eh sai ka dauko ka karanta musu ai lokacin da suna karanta irin wannan sai ka bari ka karanta musu an ka mai kyau ko ba ka shiga cikin inda suke shi ma sai ka bar jahannu kai da ka bi shi ba kai ba ko ba su gane abin da so a gane ba eh, in ka tashi kana wala farkon wala tahatun an ba shi ba a farko ba shi ba a tahatu ba kan hmm. ka Allah kenan kai baka gane ba su ma ba su gane ba ka dan ba ka haka in wani jiki ya taɓa iya hankwata to shi ne kafin ya tafi ya riga shi su hmm. a dole kawai da ba sai ka bashe in zai jiwe ka ɗan juya shi ka bayar da shi aikin alheri kawai in zai ɗan jiwe wanda da zai jiwe su in kafin da sana an yi magana wani abin lokacin sai ka yi alkamalu lillahi wanda daga nan shaida ne mai ɗan waye addinin ne zai kasance maka kakka haƙo abin da mutane ba san shi ba. ka kakulo shi sai dai in ka zo kakulo su ta kai su gani daga nan sun fara tashi abin da kake koya musu ba su je su koya wani to ka san za su samu kalubalanta to dole ka koya musu wancan hmm. dama ba sa yi ba sa yi da su san shi ba ko bai kamata kawo shi ba ya tsaya ya girka sai da girku sai ya ga irin alaƙan shi da su ta yi ƙarfi ta gana ka fara na karatun kwanan nan duk da haka ta kai suna ƙirga ka kai ma kana daga cikin malama ai ka gaba kai koli ba amma kana nan kasan cikin da kai musu sun kafa wata ceto yan kun je wani za ku ji ana cewa ka ba za ku ji ana cewa ka ba yanzu ka kalli mai risala ba sai ki cewa kallama Allah Musa ta kalima ba Allah ya magana da annabi Musa hmm. wa anna alqur'ana kalamullah tabbas hmm. alqur'ani zan Allah ne kaza ka ba shi ke nan ka musu iya nan shi kuwa yana ka kakkaɓa shi magana wani mai cewa Allah ya magana magana Allah halitta ne magana Allah kaza ne kana ga ka gane wannan sai wanda ya ɗanɗano tukuna yi shi gisin cikin abin da to in ka same shi ya kullo haba ka ka juya shi ka kife shi daga nan ya kawo maka kenan yadda za a yi ko ka ji kafan cewar an riga an karantar da su wancan abu to idan ka zo nan ne da dama za ka bude shirin ya ba ciyawa ka haife shi sun ba umaru ke zo umaru na mulke shi ba ciyawa kai ya fara maganin ka ba ka ajiye maganin ka tukuna ba ka ce ba zan ka da magani maganin ke shi da zan da wane ne ne kashe hatsawa ne kashe duk ma da mai kashe haɗi duk ajiye shi irin ya bayyana tuku maganin ya ƙara ba kuma a wurin مراد أهل الحق بالرد على الجهل وغيره بيان الحق لئلا يتكلم به الجهال ويروج الباطل فكذا القرية هاي إذا تناكر قوى على الناس وليس القصد وليس القصد الشخصيات والحسد ba manufa mutane ake wa rabbi لك انت bakin ciki ba qawluhu fakhudhu fihi musa rabbi zaminun ba ta kun yi ba ku yi riko da tarbiyyar da suka ɗora ko kai malaman nan ubangiji na ya tsayawa duk mutumin da ya kama Allah ya kama manzon Allah to Allah a ainihin manzon Allah ya tsaya masa zai samu masa aljanna jama'a ya za a duk wanda ya da English da Math to yi yadda zaka mata ne admission ko masha yadda da kun je da kan yara maza maza kowa wanda yake a gina ya zana da kyau ya tsaya ya karatu da kyau zai shiga ya fita inda rabon fa za ka zai ka samu masa kasan kuma sai Allah ya yi kuma ba mamaki ya kwamba kalafin zai din abun ka fi karfin sa sai ka ga ya da gare ka wannan kuma wanda ne daga Allah man yuqimu bil haqqi duk mutumin da ya tsaye da gaskiya fa inna Allah yatakaffalu lahu al janna Allah ya tsaya masa da aljanna kuma wannan magana ita kenan da hawa sai ita wannan ya mutum ka tsaya ka fata jiki ka ci gaba da bauta Allah ka ɗauki rayuwar ka watsin gurumbun ka ba wa Allah قال تعالى ولينصرن الله من yansuru Allah ya dai ranzai wallahi yansuru Allah Allah zai taimaki duk wanda ya taimaki Allah Allah ya rantsa sai ya taimaki dan yansuru in tansurullaha yansurukum ha ba aya ce ta bara ba mutum na ce kai jama'a kaina na ciwo in tansurullaha yansurukum ko kai ne asibiti kai a mun da mun taimake ka mun fa an taimake ka akwai lada za mu Allah samu lada bawan Allah ya shiga wani hali bari mu yi wa bawan Allah magani mu ma Allah ya taimake mu amma wannan mai taimakon Allah kai sai addinin ne dole in za ka yi ka dinga lura menene ne amfani menene na hakika kowanne da matsayinsa taimakon marayu da matsayinsa taimakon addini da matsayinsa ga addinin nan in ba a karantar da shi addinin nan ba a shigar da shi addini nan ba a katse da gwalo daga gare shi addinin nan ba in an fata shi ba mai rama ba zai yi kasa dole a a ba da lokaci a ba da dukiya a ba da jiki a ba da kwakwalwa wurin ganin addinin nan ya zauna da gindinsa kuma yana haɓaka وقال جل جلاله وقال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم شو لا لا in kun taimaki Allah baraka wa ta'ala Allah ko zai taimake ku cikin taimako da Allah muku zai kafa dugan ku idan aka fa kafa maka dubbiyan ka ya ka baka gajiya kuma zai gaje ma sai kana tsaye Allah ya yarda wanda ka ga ya tsaya ya tsake ba ji ba gani wata inji ne baka gajiya shi to ya zan Allah ya yarda Allah ne ya rike ni Allah ne bai da kai yasa ka gaji ka gaji in tansurullah yansurkum yusabbit aqdamakum ala al-a'mali wa ala al-jihadi zai zama laifi ko kuma wani nau'i na kamar zakan ne ne ke yi ne gaskiya shi ne ba a saboda yana ganin Allah ya ce da kawai abubuwa sai wani ne su kara Allah ya bai ai wannan yana idan misalin siga ce in misalin shi ce kona na na kukan shi bai sa baka ce ne alhamdulillah da gode wa domin wani lokaci abu ne zai zama godiya ga mutum Allah zai sai ka ga wani nau'i ne kuma ya je iya bakin shi isa rai sai ka yi hasara da ita kai ka nemi abin da ya zama ba kana wata shubuha ko ka ci gaba da harkokin ka يعني النصرة لدينه فيه تيما قوغا الدين الذي هو من مصلحتكم وانت سين مصلحتكم وهدايتكم وصدق ال وصدق أصدق المفر رضوان وهو ذا أكير ربه إنه لا تتناني نعم أي كما قال تعالى فصروا إلى الله abudu gudu ku koma zuwa ga Allah inni lakum minhu nadhirun mubin kaga wannan karatu ya kama da najiya duk maganan najiya ka jiya nan malam da ya zuba karatu wuri nan fasiru ila Allah ku gudu ku koma ga Allah la man jaminu wallahi la ilayhi inni lakum nadhirun mubinun minhu ina maku gargadi bayyanan nan gargadi daga Allah ولا تجعلوا ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ولا تجعلوا إلها آخر مع الله كذا كفن يوني أبن بوتا ودبن تعرض الله إني لكم منه نذير مبين إني أنا لليني نذير مبين منه الفراق إلى الله يعني الرجوع إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وترك ما خالفهما جبل أبن اذا إصابة الله اذا من الله هذا هو الفرار إلى الله وقوله صدق المفرد وهو ذاكر ربه mufarridu mai ta Allah ya sha ya tsere ya yi farka wa kuwa za su rabbihi haza ma'akodin min alhadisi wa huwa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala sabaqal mufarridun kanu wa mal mufarriduna ya rasulullahi don ita wannan kalma ce dunkulalla mai tarowa na azzakiruna kafiran wa zafira masu ambaton Allah da yawa haka nan ne maza masu ambaton Allah da yawa mata kaga ambaton Allah mun yi magana mota na wuya ala ra'atiha karatu ai kenan karatu bai kamata ya kaɗan bai da yawa idan ya yi yawa ne guda ɗaya sai a nagwa sai a bar wannan kuka wancan sai zama sun an yi su daban-daban sai ga sun riko in aka yi littafi ɗaya har zuwa ƙarshe zai kuwatar فالمفردون هم الموحدون الذين أفردوا الله جل وعلا بالعبادة والتوحيد abar akul gafalati a amma